Auren tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki daya, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki daya babu wani tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki daya babu wani. Tsintsiya maɗaurin ki daya babu wani. Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya za mu ci gaba da kawo muku ra'ayin iyaye mata waɗanda su ne suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarduma da ta kunno kai galibi su ake kashewa ‘ya'ya da kuma maza wakilar sashen hausa na muhammad ita ta taimaka ta samo mana wannan ra'ayin wasu mata akan tarbiyyar yara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba 'ya'yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje maza ma dai za a sa hankali amma musamman kamar mace nata yafi muhimmanci saboda tarbiyyar gida na uwa musamman uwa abin da ke uwa kike yi shi yarki za ta gani ta yi nan gaba so mu iyaye mata mu ya kamata mu nuna ma mu hanya mai kyau ba mara kyau ba kuma mu nuna musu illan duk abin da wani zai faɗa a waje idan ba ni na koyar da ku ba duk wani abin da wani zai faɗa a waje kar ku yadda cewa gaskiya ne yaudaran ku ne mai shi zai yi ko kuma zai sa ku a hanya da bashi da kyau ne wanda zai kai ku ga halaka so duk abin da ni na faɗa a gida shine abin da ya kamata ku ɗauka ba na waje ba so amma ita sai ta yi kokarin koya musu a gidan don kar su je su ji na waje azara abdullahi tarbiyyar da zan ba ma 'ya'yana saboda ko sun ga wani abu a hanya kar su yadda su ce za su ɗauka kuma ko da wani mutum ya ce musu gashi wannan abin ku rike mun kar su yadda su ɗauka mishi saboda idan sun ɗauka zai iya yiwuwa ko bom ne a jikin abin da za su ɗauka sosai ma ina sa ido a kansu saboda ni ko ko yawo ma bana barin su fita daga sun dawo daga makaranta sun dawo daga makaranta barin bar su tafi ko ina ba sai dai islamiyya za su tafi halmata mustafa abin da zan baya anatar iya tarbiya kar su bi hanya ba kyau su zauna a gida su yi aikinmu su zo daga karatunsu kar su fita waje ko ba haka bane ne abin da zan gaya musu kar mutum ya kira su haka banza su tafi ko mutumin gida ma su san wanda za su tafi su san wanda ba sa tafiya salamu alaikum suna na fate mu kula mu lura da tarbiyyar 'ya'yanmu shiga da fitansu mu kula da su mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau don saboda yanzu wannan abubuwa sun yi yawa masu yaudarar mutane sun yawa masu basa sa son zaman lafiya sun yawa a cikin gari don allah don annabi kar yaro in yau juma a waje ba mu gan shi ba ko yarinya ina kika je na je kaza ki tabbata ko gidan kawaye ne ki tabbata gidan kawar na sassiya ne kamar ita a ka jima me kuka yi a mun yi kaza dan saboda me yanzu wannan za ka gani yarinya zai ce maka na je gidan kawa ta alhali ba gidan kawa ba ta tafano gurin da ba shi ba masu son kona bakin waken nan sun yi yawa za ka ga wani yana zaune tare da kai kai baka sani ba ashe yana cikin wannan halin don saboda haka mu iyayen mata ko mata ko yara maza kanana mu kula da su da rayuwarsu mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau Ni ne mai suna Saratu Samuel. Uban ma isan abin da zai gaya yaranta mun harafi ya yi karkace ibata abinci daban a wancan ibata a wancan ibata a wancan ba haka bane ka tara su a wuri ɗaya gaba ɗaya yaran maza kai uwa kuma ka tara ƴaƴanka a wuri ɗaya duka mata su ci abinci ku zo na ku yi hiranku in lokaci karatu ya yi su tafi in lokaci karatu sun tashi su dawo shine haka tarbiya amma yaro sai iyawa ko ta ina in iyawa ko ta ina wani ba tarbiya ne. me ya sa haka yanzu mun ɓace gaba ɗaya din me ne ya sa ba irin wannan ne yaro ya da daga karatu ma sai ɗauki jakanta ya tafi yawo me karshen shi yanzu ba mun ɓace ba saboda haka ba wani magana ya ko magana akan wannan kowa ya kula da 'ya'yansa sunana aisha mustapha mu taimakawa sojoji mu mu haɗa kai da su a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan don ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za zuwa ɗauki yara a sa mata kuma ya mace karamar yarinyar biyu kamata akan yana faruwa ba so don allah mu haɗa kanmu mu taimaka wa sojojin nan don a kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abu ba mu da shi ba mu faɗa wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma don saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a unguwanmu a hanya ne ko a ina dai haka mu mu hanzarta mu je mu faɗa musu ga shi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki sunana lami yusuf ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society fata fatana kuma ina kuma sha'awarci iyaye da mutane idan suka gan yaro yana halin da ba shi idan suka gan halin da kuma ya shiga da sun ga cewa wannan halin fa halin da za a zarge shi ne su nemi hanyar da za su giyawa hukuma a nemi a tare shi kar a sa shi abin da ba shi ba a ta gaskiya yaran ma ba san me suke yi ba amma idan an ja kunnen su a lokacin da ya kamata zai rage illa a zama na iyaye gaskiya ya kamata in ma za a nema a yi taruwa ko a yi wani training da za a involving iyaye da sojoji da a samu ganewa tsakanin su don a ta gaskiya sojojin ma daga cikin society suka fito daga cikin family suka fito idan ba su samu ganewa da su da iyayen ba bara a samu a yi abin da ya kamata ba duk dai ana kokari ne a samu lafiya ana kokari kuma a samu zaman lafiya a haɗa kai a samu zaman lafiya a haɗa kai a yi abin da ya kamata ya kamata hukumar soja ta gane cewa akwai su da yawa a cikin gari da yawa da basu gane ta yama ke kula da yaro ba amma program ne za su yi da zai sa a gane tsakanin su kuma su faɗi abin da ya kamata iyayen su sani tsira su samu su kula da yaron su to ina ga za su samu sauki a cikin matsalolin hawa kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar wadansu sun samu a matsala abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Husaina Muhammad da ta samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan asha a huta lafiya. sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shi ne don ɗaya. Mu bar bambanci na kabila ko addini. night. 是脑壳该拧。